Uwar gidan gwamnan jihar Niger, Hajiya Jummai Ma'azu Babangida Aliyu, ta ziyarci alhazan jihar Niger a masaukinsu da ke birnin Makka. Hajiya Jummai Babangida Aliyu ta ce ta ziyarci alhazan ne domin yi masu gaisuwar sallah da kuma taya su murnar kammala aikin hajjin bana sannan ta gargaɗi alhazan game da yin lodin kaya fiye da kima kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Ta magana batun keji eh, talatin da biyu ne sun Allah kan ku ɗauka abin da ya fi ƙarfin ku da abin da ake da shi a nan shi a Najeriya. To kan ku je ku sai ku excess login excess ina zai shi ku wani abu da shi. so don Allah ku yi haƙuri ku bi ah, da aka ga muku. Tun da farko dai mataimakin gwamnan jihar kuma Amirul Hajji na jihar Niger Alhaji Ahmad Musa Ibeto ya yi bayanin ƙoƙarin da gwamnatin jihar ta yi na kyautatawa alhazan jihar su kimanin dubu uku da ɗari shida a wannan shekara. Wannan gida shine kacokan gida da yake jihar Niger babban hadimin jihar Niger ya ba da tallafi domin saboda a hada alhazin jihar Niger akwai walwala da jin daɗi musamman tun da yake sabon gida ne kuma babu wani alhaji wanda ya zo daga jihar Niger wanda yake bai samu masauki ba sannan na biyu lallai wurin jin daɗin alhazai wannan gwamnati ta dr ma'azu babangida aliyu ta ɗauko watan masu kula da kiwon lafiya musamman akwai likitoci shidda da kuma sauran masu ba da magani da kuma masu kula da kiwon lafiya dukkaninsu akwai misalin ah, jami'ai 36 wanda yake su suka zo su kula da lafiyan alhazai. Sai dai ziyarar da uwar gidan gwamnan ta kawo ta zo daidai lokacin da alhazan jihar ke zaman makokin rasuwar ɗaya daga cikin alhazan jihar da ya fito daga ƙaramar hukumar Cancaga. Alhaji Yakubu Sallau shine shugaban ƙaramar hukumar ga saƙon ta'aziyar da ya mika a madadin gwamnati. Muna fatan Allah ya ji kanshi muna ma 'yan uwansa ta'aziyya ma mai ɗakinsa da 'ya'yansa da mahaifinsa da uwar in suna da rai dukansu muna masu ta'aziyya wannan wuri kuma muna ƙara gaya masu su yi haƙuri domin wanda ma Allah ya karɓe shi a nan Ah, muna fatan alkhairi ne. Shi dai wannan bawan Allah mai suna Alhaji Muhammadu Jiya yanzu haka hukumomin jihar Niger na jiran sakamakon dalilin rasuwarsa daga likitocin ƙasar Saudiya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.